أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in wani musulmi muna ƙara jaddada mu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci. muna fata gare shi Allah subhanahu ta'ala mai yawan rahama da karɓar addu'a da ya ƙara ba mu samun damar fahimta mai kyau don ya ba mu kuma samun iko na aikata abubuwan da yake so mu samu babban rabo a wannan duniya da ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala uwan musulmi kamar yadda muka sani yau mun kawo darasi har na tamanin da hudu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, inda yau muna bayani ne kan tauhidi na ibada. Darasin da ya wuce mun yi bayanin tauhidi na halitta inda muka tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin kowa da komai. shine ne mahalicci shi kaɗai, sannan a ƙasa gare shi ya ba wasu halittu ikon yin wasu abubuwa wannan ba shi ke hana Allah ba wai ba mahalici ba ne, a'a, Allah mahalici ne, shi kaɗai ne yake tsaye da halitta, shi ma ya yi duk halittu gaba ɗaya, amma ya sa wasu abubuwa da dalili, shi yasa ake cewa da yawa daga cikin ayyuka na Allah, wasu ko ya yi su kai tsaye, wasu kuma yana sa iko da damar yin wannan abin ta ƙalƙashin wasu kamar yadda muka yi bayanin sama tana saukar da ruwa ƙasa tana hidu da ganyen itace ruwa suna ƙosar da mutum wajen ƙishirwa abinci yana ƙosar da mutum wajen yunwa ga suna abubuwa da dama waɗanda ba ka cewa kai tsaye Allah yake yi kamar mala'iku mala'ika Azra'il shi na ansa yana yin wannan ayyukan kaga shi ma ana iya cewa yana halittar da mutuwa ne yana samar da mutuwa ko da yake in ka koma asalin wanda yake wannan abin kamar muka ce kamar kwan wuta ne ita wuta asalin kankanta daga yana take hitawa tana hitawa daga markas ɗin da ke da kwai wannan wutai kenan daga injin wannan wutai in ya bado ne wannan kwai na wuta yake ba da haske inda babu wannan injin shine asalin komi to haka Allah subhanahu wataala shine asalin halitta duka na'am wasu suna yin halitta amma da ikon Allah subhanahu wataala a yau tauhidi na ibada shi ma wannan tauhidi kamar da muka sani bangaren ibada ba a da matsala dukkan musulmi dukkan ƙungiyoyi na musulunci gaba ki ɗaya cewa Allah shi ya cancanta kaɗai a yi ma bauta Allah kaɗai ya dace a ma bauta banda Allah babu wanda ake ma bauta muna cewa tun lokacin da bawa ya hito daga wani hali na wani yanayi inda tun ya kasance misali ba musulmi ba tun lokacin da zai ambaci kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wa sallam tun lokacin da ya ambaci wannan kalma ɗin shi kenan ya zama musulmi a wannan lokacin ba ya yiwuwa ya bauta ma kowa sai Allah kaɗai tun wannan lokacin sawan lokacin da mutum da ba musulmi ba ne ya zama musulmi ko lokacin da da ba a umarne shi ba dole ya aikata ayyuka na ibada ma'ana iyayen shi daman musulmi ne kenan lokacin da zai zo shekaru na taklif na wajabtin yin aiki lokacin da duk umarni da na da da hani kenan na Allah za su fuskance shi lokacin da zai kai shekaru kenan na balaga daga wannan shekarun bauta ta zama wajibi gare shi kuma wa zai bauta mawa Allah kaɗai zai bauta ma a taƙaice har ma abin da ake samu kenan ga munan muna ambata mu da kanmu cikin sallolinmu muna cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah gare ka muke bauta kai kaɗai muke bauta ma kenan iyaka wannan kalma suna cewa me yasa aka fara da iyaka me yasa ba ce na ka ba daga nan ciki kana jin kamshin ba a bauta ma kowa kenan sai Allah kenan ba mu bauta ma koma kowa ban bauta ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa muka ce iyaka na abudu shi yasa Allah ya umarni mu da mu ce haka nan kenan kalma ce wadda ta game a lokaci guda kana bauta ma Allah a lokaci guda kuma kana nuna cewa wanda kake bauta ma wane ne Allah ne kaɗai kuma ko nan gaba ba za ka bauta ma kowa ba sai shi kaɗai sannan gare shi kuma muke neman taimako wannan a taƙaice ɓangaren ishara menene tauhidi na ibada amma to yanzu idan muka zo ɓangaren luga ya ma'ana ibada asalin kalmar ibada ya hito daga kalma ta abd abada asalinta kenan in maka duba a cikin mu'ajan makayisin lugha wanda yake bayanin logogi a nan wurin ya yi bayanin ibada da wani abu wanda yake ce ba tattausawa ko sauƙaƙawa ko ƙasƙantar da gaɓuɓɓuwan jikinka ƙasƙantar da kai a taƙaice kenan ka ce ƙasƙantar da kai shi ne ma'anar ibada a loga ta larabci kenan a laraba ma wanda ba su da addini wanda ba su damu da addini ba a wurin su ma ka ce ibada sun san da ma'anar shi ƙasƙantar da kai to ne yanzu in muka dawo cikin ɓangaren istilah kenan ɓangaren musulmi me suka ɗauki ibada Ku san ibada ba ta saba ma waccan ma'ana ɗin ba ta ɓangaren luga kenan ba wani abu bace daban ba sai ma dai a ce ta ɗauki wani yanayi kuma wanda ya ɗan bambanta da wancan kenan wancan an ɗauke shi da ma'anar ƙasƙantar da kai da girmamawa amma ɓangaren musulunci to sai an ƙara da wani abu guda mai muhimmancin gaske shi ne yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kan gare shi shi ne Ubangijinka, shi ne mahalicinka. In kai haka, kenan kamar ka haɗa ibada lawar da ake nihi a ɓangaren musulunci. Kenan muna iya cewa a ɓangaren musulunci, ibada tana da rukuni guda biyu. ibada rukuninta guda biyu ne na farko ƙasƙantar da kai da girmamawa sannan na biyu mai muhimmancin gaske yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kai gare shi Allahnka ne mahalicinka ne shi ne ya kowa da komai wannan kusan shi ne abin da yake da muhimmanci na biyu wanda bai kamata ba mu gafala daga gare shi me ya samu muka bayanin wannan rukunan guda biyu mutane su lura da kyau saboda wannan mas'ala ɗin ko da ke zai zo cikin darasi na gaba ta zo da matsaloli da dama a cikin al'umman musulmi alhali idan muka koma ma alƙur'ani shi kan shi ya yi ishara ya yi nuni da cewa ibada lallai ta haɗu akan wa'annan rukunan guda biyu ma'ana kawai ba wai a wurin musulunci a ibada ba kawai ɓangaren luga ma'ana a ƙasƙantar da kai kawai a ɓangaren luga sai da ta zo da ƙari na wani abu wanda muka ce yarda da cewa wanda kake ƙasƙantar da kai gare shi shi ko menene ubangijinka ne kamar yanzu misali inda Allah subhanahu Wata'ala ala yake cewa malakun min ilahin gairo, malakun min ilahin gairo. wannan kalma ibaran nan me take nihi tana nihin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ake bauta ma da sunan Allah ne, shi kaɗai ake ƙasƙantar da kai gare shi da nihin Allah ne. shi yasa yanzu idan muka ba da misali tana yawa mutane su ganewa da kyau mai ake nihi yanzu mutum ne ya zo yana girmama wani maɗauka cewa mai mashi aiki ne zaga ya zo na sunkuyawa yana gaida shi shin wannan ana ce mai bauta al'adun duk mutane kusan na duniya ma yanzu san tai akan cewa kowane mutum in dai magabaci ne in dai yana da wata falala in dai yana da wani matsayi sai ka samu cewa ana girmama shi al'umma kuma kowane yana da yanayin girmama na gaba gare shi wasu zagari suna sun kuyawa wasu kawai aza hannu za su yi wasu kuma ga nan kowane da irin nashi nau'i na girmama na gaba to yanzu wanda yake girmama na gaba an ce bauta mishi ne yake yi kaga sai dai in kai kuskure za ka yi cikin gano haƙiƙanin bauta ma Allah saboda haƙiƙanin bauta ma Allah in ka kuskure ne kake raba irin wannan bautar ga wasu halittu ka nuna wai su ma bauta musu ake wannan kuskure ne ka ɗauka wanda da yake girmama wani wai yana bauta mishi ne wannan kamar yadda muka sani ya jawo matsaltsalu da dama kuma har yanzu yana jawo irin wannan yanzu mu ɗauka cewa wanda zai biyan kuɗi masu yawa mu saurara da kyau mutum ne zai tara kuɗi da yawa musamman mu yanzu a mu. kuɗi sun kai wajen miliyoyi sai ka ba da miliyan har wani abu kusan miliyan biyu har da wani abu yanzu fi'ilan wucin wannan shekarar da muke in kana son ka tai haji ka je ziyarar ɗakin Allah ka bauta ma Allah kuma daga nan ciki ka ziyarci annabin rahama wanda ya zo da wannan risala ɗin duk wannan ƙoƙarin da ka yi ka ba da ranka ka ba da dukiyarka don ka je ka yi wannan ziyara amma kaɗa zowa ka fuskanci kabarin shugaban halitta fiyayyen bayi a doron ƙasa fiyayyen bawa wanda Allah ya halitta a doron ƙasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan bawa ɗin na Allah idan ka zo zaka ziyarce shi yanzu shugabannin ƙasar Saudiya me suke nunawa sun sa mutane wanda duk ya ji ya gani masu haɗa mutane su fuskanci wannan bawa na Allah su ziyarce su su gaida shi irin ƙoƙarin da ya yi na kiyaye risala ta alisala ta wata'ala har ya zuwa gare mu irin wahalar da ya sha kuma duk bukatu da ke gare ka kai tawassuli gare shi Don Allah subhanahu wata'ala ya hore maka albarkacin shi sai su ce maka a'a ba za ka yi haka nan ba me yasa saboda suna ganin wai duk wanda yake girmama wani to akwai imanin cewa ya yarda da wannan mutumin Allah ne alhali ba haka ne ba yanzu darasi na gaba za mu zo da bayanin menene haƙiƙanin ibada insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin